Fondation irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce karpe karfe minti talatin ga kanun labarin. A Gidimuni cikin jihar Zandar al'ummomin da mahukuntan na nuna damuwarsu game da ɓannar da kadodi ke masu a cikin tafki za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Kiwon zuwa ƙasa da ƙasa ƙasar Benin ta yi hani ga ƙetarar iyakarta tun ranar 26 ga watan Disamba 2019 ministan kula da kiwo na Benin ya ɗau matakin wato tashin-tashinar makiyaya da suke gani ke shine makasudin wato ɗaukar wannan matakin. Nuna kasancewa ga wata kabila cikin zamantakewa ko kuma ga wani addini ta sanya gatanci a kai ko kaskantar da wata kabila tamkar taka doka ne na kundin mulkin ƙasa ga zaman lahiya kuma zaɓin mau'idin da muka yi kenan na gabatar muku kowace ranar litinin. sauraro barkamu da warhaka yau litinin sha uku ga watan janairu 2020 sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla zaman taron majalisar minsoti na yau litinin 13 ga watan janairu 2020 da da shugaban kasa isu muhammadu ya jagoranta zaman taron ya nada general da brigade Dile Amadu a matsayin babban sakataren ministan tsaron kasa General de Division Salifu Modi a matsayin babban hafsan sojojin ƙasar Niger, General de Brigade Saidu Bagi shi kuma a matsayin hafsan sojojin ƙasa sai kuma wato general de brigade sidiku isa a matsayin babban inspector sojoji babban sakataren gwamnati abdu dangaladima shine ya sa hannu ga wannan sanarwar a waga rana litinin sha uku ga watan janairu a cibiyar sansanin rukunin jiragen jirage masu dirar angulu helicopter mai lamba biyar ta po emmanuel macron da shugabannin kasashen jason sahel za su karama sojojin nan bakwai da suka mace bisa ga aiki a kasar mali kanan a rawaitar da aka raraba wa editan kafofin labaru ta hannun ma'aikatan sadarwa na faransa babban taron na tsakanin shugaban kasar faransa da magabatan kasashen jason sahel dudai apo za a buɗa shi ne kan batun yanayin tsaro cikin yankin sahel wata liyafar cin abinci za ta gudana tare da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da shugaban kwamitin ƙungiyar afirka shugaban zauren shawara na turai wakilan ƙungiyar ƙasashen turai na harakokin hulɗa da ƙasashen waje da kuma babban sakataren ƙungiyar ƙasa da ƙasa na masu yaren faransanci da wannan sabgar cin abinci ne za a kammala haɗuwar ta po harin da 'yan ta'adda suka kai a a Shinaguder ranar Alhamis da ta shuɗe na ci gaba da kasancewa kalmar tattaunawa a cikin ƙasar Nijar. Jiya a zaman taron Majalisar Ƙasa ga batun tsaro wato a ƙarƙashin jagorancin shugaba Isuhu gwamnati ya sake diba sakamakon sojojinmu 89 suka mace 'yan ta'adda 77 su kuma suka mace. A nata ɓangare rundunar Barkan ta shaida cewar a cikin wata sanarwa da ta bayyana ranar Juma'a barin wutar da ta yi da jiragen nata na yaƙi mirage 2000 na sojojin faransa ya ba da damar sanya 'yan ta'addan ɗibawa cikin na kare a ranar juma'a yayin da ake dosar babban taron po da zai gudana a yau can kasar faransa bisa ga kasancewar sojojin faransa a yankin sahel kungiyoyi masu zaman kansu Action contre la faim ACF, Conseil norvégien pour les réfugiés NRC da Oxfam sun koka kan rishin kariyar jama'a horar hula da kuma karamcin nau'in agaji ga al'ummomin yankin Sahel. a bayanin rawaitar sanarwar musgunawar sai kamari ta yi a shekara ta 2019 shekarar da ta kammala da mummunan ta'adin arbinda a jajibir din sallar noel wanda ya haddasa mutuwar farar hula 35 wanda a cikinsu akwai mata 31 adadin hare 'yan ta'addan ya ƙara lumkawa kaso biyar a cikin shekarun uku a burkina faso mali da ƙasar niger fiye da rashin rayuwa dubu hudu kan wannan muzunawar aka ƙididdige a shekara ta 2019 a cikin ƙasashen uku saɓanin rashi 770 a cikin shekara ta 2016 A Gidimuni jihar Zandar kadodi na kacancana albarkatun lambuna kuma suna hana kamun kiyi a cikin tafkin. Wannan lamari ya sa mahukunta da almomin wannan gunduma cikin damuwa. Bari mu saurari ra'ayin wasu mutanen da wakilinmu Mamman Idi Bashir ya ma tambaya ga da suka mashi. A gaskiya karo muna ganin su anan cikin tafkin girmu ne sun yi yawa ma sosai dan sama da ɗari biyar ba za a rasa tun da dukkan tafki da ke kewayen garin girmu ne da kuma ɗin gabaki ɗaya duk inda tafki ne aka je aka shiga za a samu karo a cikin shi. Ka san ita dabba ce yau da gobe kawo mutane haka suna shiga ko wani dabbobi haka tana iya kamawa ta ce amma a yanzu dai ba su ma kamawa ba. Muna so mu ma a ba mu izinin yadda za mu yi mu ɗan samu a rarrage saboda sun yi yawa sun fara damun kwara da suke aiki da a cikin ruwan na garin girmu ne saboda mu muke aiki da shi a cikin ruwan nan muna ganin iya illar da yake wa kifi ma barantana mutum to shi kado abincin shi nama ne kuma naman me yake ci kihi yake ci me kihin da muke so mu mu ga mun kama mu je mu saida shi mu samu dan abubuwa to kawai kado sai kama shi ya bata to shine muke so gwamnati ta kama mu a ba da farauta shi bari mu ketara ƙasa makwabciya 20 ga watan Desamba 2019 tunasarwa ce ministan ƙasar Benin mai kula da kiwo shida takwaransa mai kula da tsaron cikin gida sun rataba hannu kan wani kuduri mai hannun zuwa kiwo ƙetaren iyakar Benin na kakar damanar shekara 2019-2020 komi ya yi zafi haka placid Ako Wanu Dansu, shugaban sashen batun kiwo na kasar Benin, ya ƙara wa Fadel Alu karin bayani ga fasarar kalamun da ya yi. abin da yasa aka ɗauki wannan matakin shine barnar da aka samu da dama da ya haddasa asarar rayukan jama'a a duka shekara a yayin wucewar makiyaya kuma mafi yawan barnar suna farawa ne a iyakoki inda sakamakon wannan shekara mutum uku ne suka rasa rayukansu wasu sun jakata an karkashe dabbobi da dama duka da yake kakar shekara 2017-2018 ta yi kyau amma mutane 36 ne suka suka rasa rayukansu. Gwamnatin Benin ta yanke shawarar kawo sabbin matakai ne. Za a yi katoci ga makiyaya, sannan za a saka dakarun tsaro domin girka matakan da aka ɗauka. Benin tuni za ta aike da wata tawaga a ƙasashe makwabta domin tattaunawa da hukumomi akan sabbin matakai don a tsara al'amarin musamman a fuskar hucewar makiyaya. Bari mu komo gida mu garza garzaya a yankin da magaram. Dubu ɗari da goma sha biyar da ɗaya maimakon dubu saba'in da bakwai kan tananin da aka yi na adadin ɗaliban da aka ɗauka kenan a bana a cikin jihar Zandar yanayin da ya haddasa babban giɓi ta fuskar wa'anda za su ba da ilmantarwar haka dai daraktan yankin ba da ilmantarwar firamare na jihar Zandar Arali Bubakir ya shaida wa wakilinmu Mustapha Mamman Sani inda ya ce. jihar da magaramta yara da muke sa su yi e bas kai yawa wanda muke so to bana ministar kimu ta ce mu a doki yaro wajen dubu saba'in da bakwai aka ba mu objective tare da kamawa uwaye yara da komite de gestion da saraki da duka masu fada shi yanzu mun kai yaro dubu dari da goma sha biyar da yaro daya wanda muka kama a cikin lakwal da sai yi e. mun kara mushani jiya ma na yi zance tsakanina da ministar kimu na gaya mishi son samu muna so a samu a kara yaron shani ya ce mini mu rubuta kata mu mun tura ta deja wadanda kamar suka yi demisione kamar waɗanda komin suka fi da insha Allah su ma za a maida gurbin su a doki wadansu a akan bakin su iske konkur a yi shi kun gani akwai list datan wajen mutum dari biyar da wani abu. A yankin Dandawa a ranar Asabar sabon sarkin 'yan kokowa ƙasar Nijar Usman Hassan ya isa a birnin Gaya domin ziyartar danginsa ɗumbin jama'a matasa mahukuntan gaya da na malamvir ƙasar benin suka mashi gagarumin tarbe halidu salam mahaifin matashin dan kokowa ya nuna farin cikinsa ga samun takofin da ɗansa ya yi ga fasarar kalamun nasa da fadal alu ya aiko mana fatan kowane uba idan ɗansa ya tafi nema ya dawo da nasara kun ga ya tafi da yarda allah kuma ya dawo a cikin farin ciki abin da ya tafi nema ya samu don haka muna tambayarsa ya ƙarfafa hulɗa da abokaninsa da cuɗayya ta gari don kokowa ta amfana. A yau zai kasance dare na farin ciki mai ta shelewa har zuwa asuba. Sannan daga baya za a keɓe ranar da za a tattara duka 'yan kokowa a guri ɗaya a gudanar da kwamfala ta sada zumunci. Abinda Allah ya nufa ne. A matsayina na ubansa ba abinda zan ce masa sai fata alkhairi da goyon bayan jama'a da ya samu har ya samu wannan nasara. Ina godiya da jinjina ga duka waɗanda suka dafa masa. kadiga jama'ari hai mai sabwe mato iga Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. To madalla bayan kun sha labarun yanzu kuma ga rahoton na musamman. Sanya kabila jansin bambanta jama'a ko kuma addini don karɓar wani yanki na ƙasar Nijar ko kuma baiwa wasu 'yan asalin jiha gadanci ko kuma wato kaskanta sauran ƙabilu ko addini wato tamkar taka doka ne kuma babban laifi ne a ƙasar Nijar kan zamantakewa al'umma. A cikin firar da muka yi da Juju Goje Maimuna Gazibo kan batun shari'a wanda muke yi kowace ranar Litinin ta bayyana ma Balkisa Hamidu abinda shari'a ta tanada a kai ga zubin firar tasu. Duka wani mutum da ya laɓe bisa ƙabilanci launin fata ko addini ya nuna wani yanki na ƙasar Nijar mallakinsu ne to ya aikata babban laifi ko laifi ga kundin tsarin mulki da kuma zaman lafiyar ƙasa. an tanadi hukuncin doka a kansa kamar yadda juju goje maimuna gazibo ta bayyana Za mu taɓo shahin kundin doka kan laifuka da suka shahi bambancin kabila da na addini kamar yadda aka tsara su cikin jerin laifukan da suka bi jirema kundin tsarin mulki da na zaman lahiya. ya ake fahimtar mutum ya nuna bambancin kabila ko jiha ko addini. Idan ɗan ƙasa ko ɗan siyasa ko ɗan ƙungiyar farar fula ko shugaban addini ya kawo wani tsari na nuna bambancin kabila ko na son kai ya nemi fifita kabilar shi kan wata. Misali ana cikin ɗaukan ma'aikata kuna jihar Talabere mafi yawan ma'aikatan sun yawa a Talabere wannan bai kamata ba kun taka doka. Ko kuma ana raskunar ma'aikata a dosu don kuna ɗan jihar sai ku fifita 'yan dosun kun taka doka kun nuna bambancin kabila. Idan kuka rinka ko kanku don dai ku nuna cewar kabilar taku ta haita wasu wannan duka laifuffuka ne na kabilanci wanda abin ya shafa na iya kai kara masu yin zanga-zanga da ta saba ma yancin tunani ko kuma ra'ayin addini sai a tsara zanga-zanga don kawo ma wata kabila goyon baya don a ci ma wata kabila mutunci kamar a talabere sai a waye gari fulani su yi zanga-zanga don su saba ma sauran kabilun sannan kuma mutane su mara musu baya wannan bai kamata ba tunda a cikin jiha kabilu suna da yawa ba a fifita wata kan wata ana iya yin muhawarori na nuna al'adu amma a kiyaye bangaranci waɗanne hukunce-hukunce ne aka yi tanadi Idan irin wannan al'amuran na nuna kabilanci ko bangaranci kan addini da makamantansu suka tabbata kuma suke neman gurbata zaman lafiya cikin ƙasa. Babu makawa wanda ya yi wannan laifin zai fuskanci hukunci mai tsanani. Musamman ma waɗanda ke farta cewar mu ne musulmi a wannan yankin muke da ikon zama a wurin Ko kuma su ce wannan gurin namu ne tunda mu ne sun wayawa saboda yankin mu ne. Babu wanda isa ya zauna a nan. To duk wanda ya yi amfani da kabila ko iri ko addini don nuna bukatar wani fili a ƙasar Nijar zai fuskanci zaman kurkuku na shekaru biyar tare da hani ga zama a cikin faɗin ƙasar Nijar. duka duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa mini ɗauka daga wakilanmu da ke cikin ƙasa da kuma ma'aikatan studio kalangu da ke nan ya ni na kuɗan badan da arlit malam mungun ke muku sallama sai ku tarbe ni gobe idan allah ya kare da maraice a lokaci guda ku sha kuma wasu labarun a futa lafiya. studio kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.